wannan ke cewa assalamu alaikum dakta dan allah me ke haifar da sanyin kashin kafa to ban dai san dakta dai a baya ya ta dan yin bayani akan abin da ya shafi wannan magana ta sanyin ƙashi sanyin kashi eh, to amma a kafar ma shi yake so ya ji ko take so ta ji tunda ba a sa suna ba eh, eh yawanci dai na san yawanci sanyin ƙashi da sanyin kafa aka ce gaba na san rashin ƙwarya yake nufi amma sanyin kashi mutum ce na san ciwo yake nufi eh so wancan lokacin warware mun ce gaskiya wannan generalizing da ake cewa na sanyin kashi da ake samu eh gaskiya kamar mun dan eh, warware wannan abubuwan cewa babu wani abu da zaka ce wai eh, sanyin kashi ko ya kama kashi yayi sanyi ko wani abu eh sai dai kawai akwai cututtuka da yawa wanda bila adadin wanda zan mu nan gudu sai dai mu dan tuna wasu kadan daga cikin wato kuma yammai wanda suke kawo wannan eh ciwon kafa so ko wancan lokacin wancan sati mun yi magana akan mun fara magana akan abubuwan da suke kawowa so in yana biyar da mu wata da sai jira ya ji za mu faɗo wasu daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo wannan ciwon kafa so wataƙila zai ji wataƙila akwai kalar yanayin ko kalar nashi a ciki eh so wataƙila shi ma da kanshi zai bambance cewa ba don Allah dakta me yake kawo ciwon gwiwa da kuma kumburinta to ciwon gwiwa dai kusan mm. ce mun yi magana sosai a kai eh. kusan makonni biyu ma har zuwa uku muka yi eh, gaskiya eh. mafi dai wancan zan ce kashi wanda ke dauka kusan rabin kashi cikin ɗari misali kashi hamsin cikin ɗari na abin da ke kawo ciwon kafa gaskiya wancan wannan matsala ce ta osteoarthritis wato ko ciwon cinyewan kashi da yake kama ita wannan gwiwa wanda ban sani ba ban san shekarun ba ko ko yana buga bal wanda suke buga bal sukan samu so kuma sauran wannan so inda ya dade gaskiya mafi yawanci shine abin da yake kawo wannan ciwon kafa akwai sauran kananan abubuwa wanda zaka iya hade su can ka ce sun dauke su kuma kashi 50 cikin 100 sauran kashi 50 cikin 100 amma gaskiya mafi yawanci wannan osteoarthritis shine yake kawo wannan ciwon gwiwa yawanci da mun yi magana a baya